wato mutuwa ta babu zato babu tsammani wanda ake cewa mautul fuja'a mautul fuja'a mutuwar da babu zato babu tsammani kuma ba ta hanya ɗaya take zuwa ba tana da hanyoyi da dama mun ga abin da ya faru a ƙasar turkiya da wani yanki na ƙasar siriya allah tabaraka wa ta'ala ya jarabci al'umma wannan yanki da mutuwa ta afke wuraren karfe ukun dare wani yana hawa na goma wani yana hawa na talatin gaba ɗaya gini ya rufta da su gaba ɗaya maganan nan da muke da kai da dama suna gaban allah sun bayyana don haka hanyoyi daban-daban hanyoyi iri-iri bayi suna cikin shagali suna yin abin da ke gabansu sai a wayi gari Allah tabaraka wa ta'ala ya tura mai kira mai tattara ya tarkato ya tattaro kowa a zube gaban Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda shi kadai ya kadaita da isa babu wanda ya kadaita da wanzuwa idan ba Allah ba babu wanda zai dore duk wanda ya fara sai kaji ya kare Allah ta'ala Shi ne ya ƙasƙanta halittu ta hanyar wajabta musu karewa idan da ba a karewa kila da ka zo ka da fir'auna idan da ba a karewa da ka da annabawa ka da manyan mutane amma yau gaba ɗaya sun ƙare sai labari to Allah shi kaɗai ya kaɗaita da izza da wanzuwa idan ba Allah ba kowa da komi sai ya gare shi yasa Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajaha duk wani abin da ka sani to za a wayi gari ya kare Allah kaɗai ne zai rage godiya ta tabbata ga Allah wanda mulki yake hannunsa wanda shi kaɗai yake rayawa kuma yake kashewa Allah shi ne mai iko akan komi Allah ta'ala muna ƙara gode masa shi ne ya sanya mutuwa hanya ce ta kubutar mutanen kirki mutum yana duniya yana shan wahala sai Allah ya kawo mutuwa sai Allah ya ɗauke shi sai a wayi gari ya fita daga wahala ya shiga jin daɗi ko da ko ya bar 'yan uwansa da kuka da damuwa amma shi ya fita daga wahala ya ƙyale wahalar duniya ya ƙyale duk wata azaba ta duniya ya koma ga Allah Allah ka sa mu je cikin sa'a mafi girman wa'azi wanda Allah ya kawo ma masu tsoronsa da fajirai mutanen banza mutuwa ta ishe su wa'azi idan mutum fanɗararre ne duk yadda ya kai da fanɗarewa idan ya ga mutuwa ko ya nuna bai damu ba ƙarya yake ya damu ya san ba maganar wasa ake ba mutuwa wa'azi ga mutanen kirki mutuwa wa'azi ga mutanen wofi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya mutuwa hutu ga mutanen da ke tsoronsa ya sanya mutuwa mummunan makoma ga waɗanda suke taɓaɓɓu ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah lallai manzansa annabi Muhammad bawansa ne kuma jakadansa ne Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama daga cikin abin da annabi yake faɗi ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi mai yanke jin daɗi mutuwa kenan ya ku masu imani mu ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada mu yi sakaci mutuwa ta afko mana face muna musulmi masu imani bayan wannan ya ku bayan Allah mu sani cewa mutuwa wani irin tabbas ne da sai ya samu kowane irin mutum kowa da kowa yanayi ne wanda mai hankali baya musu mutuwa duk mai hankali baya yin musu akan cewa za a mutu domin Allah ta'ala ya wajabta wa bayi ya ɗora musu cewa wata rana ana nan za su ƙare a cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta 185 allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa malam tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya mutu ai an gama kowace rai duk gatan mutum a wurin Allah bai kai manzan Allah ba to annabi ya koma ga Allah shi yasa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa ladaddakinku da aikinku na kwarai, su ne Allah ta'ala zai tattara maku ranar tashin alkiyama idan aka zo filin alkiyama daga cikin ku. wanda ya ga an tsamo shi an kakkaɓo shi daga wuta an ɗauke shi an yi aljanna da shi ya sani ya rabauta ya sani ya kubuta wannan rayuwar duniya ba komi ba ce face jin daɗi na rudu jin daɗi na rudi ya ku bayan Allah mutuwa wata irin ƙofa ce ba yadda za a yi ba makawa kowa daga cikinmu sai ya bi wannan kofa ya wuce kafin ya tafi aljanna ko wuta ba wanda zai kewaye ya tafi aljanna bai mutu ba ba wanda zai iya zagayewa ya ce ya je wuta ba tare da ya mutu ba da zuwa wuta da zuwa aljanna duka sai an mutu wata irin jarabawa ce Allah ya jarabci bayi wata irin kaddara ce wanda ba ta canjawa Allah ta'ala ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa yabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ta'ala ya jarabce ku ya gwada ku ya gani wane ne zai yi imani da abin da ke faruwa bayan mutuwa ya tsaya ya aikata aikin da zai alfahari da shi gobe alkiyama wannan mutuwa mun gana mutuwa duk da cewa mutuwar bata zo kanmu ba amma duk mai lafiyayyen hankali ya san mutuwa ba karya ba ce gaskiya ce me yake faruwa bayan mutuwa me yake faruwa a kabari me yake faruwa idan an shiga cikin kabari me ke faruwa lokacin mutuwa wannan abu ne wanda an yi mana bayani an karantar da mu an gaya mana to ko ya kamata kowa ya yi imani da shi ya yarda ya yi tattali domin abin da zai je ya zo a bayan mutuwa Allah ka samu koma gare ka muna masu imani Allah ya sanya mutuwa ta zama wata irin kaddara wadda ba ta canjawa duk yadda yanayi yake ita mutuwa idan ta zo ba ta kallon talaucin bawa ta tausaya masa ko yawan arzikinsa ko mulkinsa ta jikwar jininsa mutuwa ba ta tausayin tsoho mutuwa ba ta ɗagawa jariri mutuwa ba ta ƙyala yaro ba ta ƙyala mace idan ta zo to sai ta ɗauka in dai mutuwa ta sauka da nufin ta ɗaukiwa ne babu abin da zai hana ta ɗauki nan sai ta ɗauka wannan wanan ko mun matsayinsa wannan wanan ko mun shekarunsa ko da ma yau aka hura masa rai in dai aka ce ya dawo ga Allah yau ɗin kuma zai koma ga Allah haka mutuwa take shi yasa Allah ta'ala ya ce nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin mu ne muka kaddara muku mutuwa dole kuma babu wanda zai shiga gaban ubangiji yayi yadda yake so ko yayi sabanin abin da Allah yake so yadda Allah ya tsara haka za a yi kama tun daga lokaci zuwa mutum ko wuri kai mutum baya iya zaɓar inda zai mutu sai inda Allah ya zaba mashi kuma Allah ya zaɓa wannan wurin cewa a nan za a ɗauran bawana duk yadda za a yi sai bawan ya je wurin kuma sai an ɗauki ransa wannan ita ce mutuwa mutuwa wani alkawari ne na Allah wanda muke jira gaba ɗayanmu nan 'yan zaman jiran mutuwa ne da kaga mutum yana ginin gida hawa goma to iya hankalinsa kenan e wanda yake zaune yana jiran mutuwa kuma yana ginin gida hawa goma iya tsawon hankalinsa kenan shi iya tunaninsa kenan wanda kaga yana ta ginin duniya to fa yana ginin duniya ne tare da yana da tabbacin cewa mutuwa tana nan kusa eh amma kafin nan bari in yi gida mai hawa kaza bari in sai kaza bari in yi kaza zan tara kaza yana cikin aikin kila an kai hawa na takwas ba da shi za a karasa ba gida nawa ka je ka tadda uncompleted ba a gama ba ce wallahi mai gidan yana cikin ginin Allah ya ɗauki rayuwarsa yanzu na marayu ne ana so a sayar ana so a sayar yanzu an samu kuraye ciniki ya fada su kashe kudin to kaji Allah ka sa mu mutu mu bar masallatai da makarantu da wurin da zai mana amfani bayan mun mutu wannan shine fatanmu eh Allah ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ce inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimujizin abinda ake muku alƙawarin zuwansa na mutuwa Allah ya ce ba makawa sai ya zo kuma ku ba za ku gagari Allah ba a wata ayar Allah ta'ala ya ce ƙul innal mauta allazi tafirruna minhu fa hu ku mutuwan nan da kuke gudu mutuwa da kuke kewaye kewaye a kanta to duk dubara ku dai Allah ya ce fa innahu ku ba yadda za a kai sai mutuwa ta same ka mutuwa jama'a shirya mata ake mutuwa ana shirya tarbatta ne amma ba guje mata ba ba a taba samun wanda ya guje wa mutuwa ya nasara ba ko ta hanyar kwarewa a kiwon lafiya ko ta hanyar dukiya ko ta hanyar mulki in dai mutuwa ce fa hu mulaqikum duk yadda aka sai mutuwar ta same ku shi yasa aka samu masu hikima waɗanda suka san abin da suke yi idan sun gama abin da za su yi na duniya suka ga alamun mutuwa sai ka ga hankalinsu a kwance sun shirya sun daidaita kansu suna fatan haɗuwa da Allah suna lami lafiya daga cikin irin waɗannan mutane akwai alkhalifatul ma'amun alkhalifatul ma'amun a lokacinsa gwamnati ta yi ƙarfi musulmi a duniya mu ne super babu wata gwamnati a duniya da ke ɗaga kanta in ba gwamnatin musulunci ba kuma shi ne shugaban wannan gwamnati ciwo ya kama shi ya duba ya ga wannan ciwon da ya kama shi alama ce da ke nuna yana gab da komawa ga Allah aka tattaro masa likitoci wancan ya kware wajen duba ciki wancan ya kware wajen duba wuri kaza likita iri-iri ya ce duka a dakatar da likitocin zai musu jawabi ga likitoci tsaye cirko-cirko ya ce inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la udifa a mautin kada ta. duk wani likita da maganin nashi da iya likitancinsa baya iya tunkuɗe mutuwar da ta riga ta zo in ko ba haka ba mali tsabibi ya mutu bidda'in ladhi kada kana a mislahu fi ma mada me yasa likita yake mutuwa da ciwon da ya taɓa warkar da shi Ya yi maganin kansa kansa ta kashe shi ya yi maganin typhoid typhoid ya kashe shi ya yi maganin hawan jini hawan jini ya kashe shi wannan yana gwada maka in mutuwa ta zo ba a iya tunkuɗe ta mutuwa ce ta zo yanzu ba ƙwarewa ake magana ba ba magani ake magana ba wane guziri gare ka a hannu don haka ya ce matal mudawa wal mudawi wallazi jalaba dawa au ba'ahu wa man ishtara ya ce wanda yake wa wani magani ya mutu mun gani wanda ake wa maganin ya mutu wanda ya je ya siyo maganin yana siyarwa shi ma ya mutu don haka mutuwa shirya mata ake Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa aina ma Kunu, yudrikumul maut duk inda kuke sai mutuwa ta same ku mutum nawa aka kai indiya mutuwa ta bi shi ta murkushe mutum nawa aka ɗauka aka kai Jamani? wurin ƙwararrun likitoci mutuwa ta bi shi ta murkushe mutum nawa aka ɗauka aka kai saudiya mutuwa ta bi shi ta murkushe aina ma ta kunu kumul maut duk inda kuke mutuwa za ta bi ku mutuwa za ta zo kanku to kaji a wata aya a cikin suratul ahzab wanda Allah ya magana da munafukai waɗanda suka ƙi zuwa kara addinin Allah saboda kar su mutu su bar 'ya'yansu kar su mutu su bar matansu to kaji ko a yanzu akwai waɗanda son mata da son ‘ya'ya da son duniya yake hana su hatta ba musulunci kariya kada a kashe su su mutu su bar 'ya'yansu ko matansu a yanzu haka ana da irin waɗannan mutanen a yanzu da muke magana da ba yau aka fara ba idan kana ganin ka auri mata kyakkyawa malam akwai waɗanda suka auri kyawawan mata wanda duniya ta yadda kyawawan mata suka aura ta kila ko ungoku ba a yadda kyakkyawa ka aura ba a ungoku ma ana ja da kai akwai wanda ake ce ma abdurrahman dan abubakar allah ya kara musu yadda ɗa ne ga sayidina abubakar ya auri wata mata da ake cewa atika malamai suka ce wata irin mata ce kyakkyawa duk wanda zai kalle ta sai ya ce lalle wannan kyakkyawa ce sai ya zama da cewa matan nan tana sa yana jan jiki game da zuwa jihadi da baban ya zo ya ga ɗansa zai halaka saboda matarsa ya zo ya gaya mai kalma ɗaya ce ɗallik ha sake ta uban ya tsare shi ya ce sai ya sake ta aiko dole ya sake ta bayan ya sake ta ya kasa haƙuri wata rana baban ya wuce shi a gindin bishiya zaune yana yin waƙe daga cikin abin da yake cewa ban taɓa ganin iri na ya saki mace irinta ba gata da kyau gata da hankali gata da iya magana gata da natsuwa ya yi tafa faɗan mahasin ɗinta baban sai ya tausaya masa ya ce to je ka mai matarka ya je ya mai da matarsa amma dai baban ya bashi darasi ya nuna mai ana fifita Allah akan duniya ana fifita Allah akan komi kuma yaron ya gane darasin ya mai da matarsa ba a daɗe ba sai aka kaɗa gangan yaƙi sai ya manta da wannan matan da kyanta sai ta wurin yaƙi a wajen wannan yaƙin ya sabu shahada wallahi ko bai je yaƙin nan baran nan zai mutu kuma ya bar matar Allah ka gyara zukatanmu don haka mu sani ya ku ‘yan uwa wannan magana da Allah ya faɗa wa munafukai to tana nan tana aiki a kan kowa domin cewa yi lanyan fa'akumul firaru in farartun minal mauti gujewa mutuwa baya sa ka tsira daga mutuwa gudun mutuwa baya sa ka tsira a wata aya Allah ta'ala ya ce fadara'u an kumul maut ka gaya musu idan za ku iya tunkuɗe wa kanku mutuwa ku tunkuɗe har yau ba a samu likitan da ya yi nasara ba ya hana mutuwa duk ƙwarewa turawa kuma har yanzu muna jira idan za a samu muna ɗan muna jira ba a taɓa samun likita da ya iya hana mutuwa ba don yana da wani mara lafiya ba a taɓa samu ba sai dai likita ya zo maka jikin shi ba ƙwari ya ce am sorry ko ba haka suke cewa ba i'm sorry eh mun yi iya bakin kokarinmu amma mun kasa saving din patient ɗinka to kaji i'm sorry wannan kalma mutane da yawa sun ji ta sun suma idan ma ka suma za ka farfado yadda wannan ya mutu kai ma haka za ka mutu Allah ka samu cika da imani Allah ta'ala yake ba mu labarin yadda al'amari zai kasance Ya ce hatta idza jaa ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo ɗayan a lokacin ne tawaffatu rusuluna yan aiken mu mala'iku za su dauki ran wannan mamaci wahum la yufarritu kuma ba su gazawa ba su kasawa kan abinda Allah ya sa su yadda Allah ya sa su yi aikin haka za su yi eh aikin na Allah za yi don haka mu sani cewa mutuwa ba ta ɗagawa kowa ba ta jinkirta wa kowa komin matsayin bawa komin arzikin bawa komin talaucin bawa komin kankantan bawa kowace irin daraja gare shi domin ita mutuwa ba ta istisna'in wani a cewa ne ai ban da shi a kyale shi kai mala'ikan mutuwan masu ya mutu mala'ikan mutuwa shi masu ya mutu annabawa da manzanni duk sun koma ga Allah shi yasa aka ce wa manzon mu annabi Muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun annabi aka gaya wa cewa lallai kai zaka mutu ba makawa su ma za su mutu shi yasa na Aisha take ba mu labari na rashin lafiyar manzon Allah annabi yana gida ba shi da lafiya yana kwance tace ga ruwa kusa da shi annabi sai ya tsoma hannunsa a ruwa ya goga a fiska ya tsoma hannunsa a ruwa ya goga a fiska yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana da wani irin magagi wannan annabi ake magana jama'a dan gatan Allah amma yanayi na mutuwa ya sa annabi yana ɗiban ruwa yana shafa fuskarsa yana ɗiba yana shafa fuskarsa wallahi jama'a mu kiyaye ranar da za mu mutu mutum ya yi tunani ya yi tsari ya yi shiri ya gyara domin ranar da wannan mutuwa za ta zo idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoma hannunsa a ruwa yana shafawa a fuska yana faɗin la ilaha illallah lallai mutuwan nan tana da ɗaci tana da magagi malam ni da kai mu kiyaye kanmu mu daina wa kanmu ƙarya mu daina yaudarar kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya Allah ka ba mu ikon gyarawa to kaji a lokacin da mutum yake zaune a duniya ya ci ma'ulmal yana ta tara kuɗi ta ko ga yana ana tarawa mutum ya tsayar da tunaninsa yana tunani a kan yanzu ya za a yin ji daɗi ya za a yi ma rayuwa ta tsari nan da shekara ka kaza in ji daɗi mutum yana nan yana wannan tsare-tsare yana cikin irin wannan hali ba tare da wani sanarwa ba ba tare da wani tunatarwa ba kawai sai ya ga mala'ikan mutuwa a gabansa ya ga wani mutum ga shi nan kusa da shi wannan mutum ya waiwayo gare shi cikin mamaki yana tambayansa man anta kai kuma ɗin wane ne kai kuma mai kake bukata zai ce ni da ka ganni nan kusa da kai ni ne mala'ikan mutuwa ni da ka ganni kusa da kai ni ne mala'ikan mutuwa don Allah ka kaddara wannan a zuciyarka kawai ka tashi bacci sai ka ga mutum tsaye a kanka bawan Allah wane ne kai ya ce ni ne mala'ikan mutuwa don Allah ya za ka ji ya zuciyarka za ta yi so don haka Allah ta wa ta'ala yake cewa waja'at sakaratul mauti bil haq haka dai magagin mutuwa ta zo da gaskiya sai ce zalika ma kunta min hutahid wannan mutuwa ita ce abin da ka kasance kana ainihin gujemawa kana yan kame-kame to daga nan fatakunul faji'a wannan shi ne afkuwa abin da ya faru ba zato ba tsammani eh lahazatu wada'in lokaci ne na ban kwana da duniya amma ba ba a shirya wa lahira ba ba tare da kun yi cewa rana kaza zan bar duniya ba ba a taba samun wanda ya bar duniya ba dan ya shirya ba a taba samu ba a ce wane ya bar duniya ranar da ya saka cewa zai bar duniya ba a taba samu ba babu wani mutum a cikinmu face duniya ce aka yanke masa yana cikin jin ta mutum nawa ya hau jirgin sama zai je wajen business zai je wajen kasuwanci amma bai sauko ba daga saman nan Allah ya karbe shi nawa ka sani mutum nawa ne ya fita gidansa da sunan neman abinci amma bai dawo ba kai jama'a mu tambayi kanmu kan min sadiqin shayyanahu aboki nawa ne muka yi masa rakiya zuwa kabari aboki nawa ne zaka iya tunawa abokanka da karaka kabari guda nawa ne zaka yi ta rakiya ne wallahi wata rana sai an raka ka wallahi ka duba ka gani kai farammalu nisa'ahum yanda matansu suka zama zawarawa suka zama widows shi kuke ce ma widows ko zawarawa kai farammalu nisa'ahum ana zaune da su a yau mace tana ji tana da miji gobe ta zama ba zawara. hai wani abu sai mutuwa wani abu sai mutuwa to sai mu dawo gida to kaji aka samu ƴaƴan suka koma marayu wa kan min habibin fi kabarihi wa dana masoyi nawa ne muna son shi muna ƙaunarsa muka ɗauke shi muka sanya shi a cikin kabari nawa aka yi Allah ta'ala ya ce wa ma dari nafsun ma za ta gadan babu wata rai da ta san abin da za ta samu gobe wa ma dari nafsun bi ayyi ardin tamud babu rai da ta san garin da za ta mutu mutum nawa ya je saudiya bai dawo ba daga aikin haji wani daga umara wani kuma daga zuwa ziyara ziyara kenan sai dai a haɗu a filin alkiyama mu dawo gida mu ci mu sha wato muna yin harkar gabanmu ba wani abin da ke nuna cewa zuciyarmu ta bugu alhali cewa alkiyama tana nan kusa da mu alkiyama kusa ce Allah ta'ala ce wa ma yudri la Sa'a sa'ata qarib me ya sanar da kai cewa alkiyama kusa ne wanda wayanda suka yi imani wayanda ba su yi imani da ranar lahira ba suna cewa alkiyama ta tsaya mana to sai me amma masu imani wallahi tsoron alkiyama suke ji tsoro suke ji duk wanda yake na Allah za ga yana tsoron lahira tsoro yake ji ya za a kwashe ya za a kare amma wanda bai san hadarin da ke gabansa ba to gani yake ma ba komi ƙaryar da ya a nan duniya ya samu abin da yake so a gaban Allah ma zai fita da irin wannan waya saboda bai san Allah ba yaro bai san wuta ba sai ya dafa dan mutum ya yawaita tuna mutuwa Allah zai azurta shi da abubuwa guda uku na farko gaggawan tuba zai zama yana da gaggawan tuba da ya aikata zai koma ga Allah zai tuba da ya aikata zai tuba wannan sifa ce ta mumini abu na biyu zai samu ainihin ƙana'a wadatar zuciya wannan ita ce babban matsalar najeriya rashin wadatar mai zuciya duk abin da muka samu to zuciyar ba ta wadatuwa kowa so yake sai ya yi kuɗi abu na uku an nashaƙu fil ibada mutum zai zama yana da nishaɗi wurin bauta bai ganin cewa ka an ƙi sallah an ƙi sallah da wuri a'a in ka ga mutum yana da nishaɗi wurin bauta alama ce yana yawan tuna mutuwa wanda ya manta da mutuwa Allah zai jarabce shi da miyagun abubuwa guda uku na farko shine at-taswifu bit-tauba cewa zan tuba gobe idan ramadan ya shigo zan tuba zan je aikin haji in tuba zan je umara in tuba kullun zan tuba amma bai tuban ba na biyu zai zama yana da tarkul arrida bil kafaf duk abinda Allah ya bashi bai godewa So da baya tuna mutuwa na ƙarshe zai zama yana da kasala a wurin ibada muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa ya gyara zukatanmu mu jama'a wannan masallaci ma iya cewa a cikin satin nan Allah ta'ala ya mana wani irin babban wa'azi a inda ya raba mu da ɗaya daga cikin 'yan uwanmu kuma masoyanmu ɗaya daga cikin limaman masallacin nan malam Usman Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ya sa wannan shine ƙarshen wahalarsa duniya da lahira mu kuma da muka rage muna numfashi Allah ya azurta mu da cikawa da imani ya ba mu guzurin tardo su na alkhairi yan uwanmu da suka riga mu komawa ga Allah tun daga zamanin annabi Adam har zuwa yau din nan muna roƙon Allah ta'ala da ya gafarta musu Allah muke roƙo da ya yafe musu Allah muke roƙo ya yafe musu wannan ƙasa tamu Najeriya muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya abin da ya shafi shugabanni Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi Allah kai ka sani mu ba mu sani ba Allah ka zaɓa mana mafi alkhairi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya wannan hali da muke ciki na rintsi Allah ka ba mu haƙuri Allah ka ba mu haƙuri shugabanni muna roƙa musu Allah ta'ala ya ba su ikon dawowa kan daidai wannan matse mu da suka yi Allah ta'ala ya sa su gane sun matse musu sake mu Allah ta'ala ya ba su ikon kulawa Allah ya ba su ikon sauke amana da suka dauka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu ila salatikum yarhamukum rahman